assalamu alaikum a cikin watan mayun shekarar 2014 an kai harin bom da aka ɓoye cikin mota a garin jos a jihar plateau a kasuwar terminus a bayan bincike 'yan sanda sun gano cewa an sayi wannan mota ce daga wani kamfanin sayar da motoci mai suna fama motors a nan jos ɗin kwanaki kaɗan kafin wannan hari. a dalilin haka 'yan sanda suka kama wasu ma'aikatan kamfanin guda biyu domin binciken abin da suka sani game da mutanen da suka je suka sai wannan mota a wurinsu bayan wata guda an bayar da belinsu to amma bayan sati ɗaya aka ce a maida su to ranar da aka maida su har zuwa yau ba a sake ganin su ba wannan batu ya je har gaban kotu wadda ta umarci hukuma kanta sake su tunda dai ba a tuhume su da aikata wani laifin ba. yau batun da zamu fara tabowa kenan a shirin namu. Assalamu alaikum sunana Alhaji Yusuf Rabiu daga Fama Motors wajen sai da motoci. To menene korafinku? Wato korafinmu shine akwai yaranmu guda biyu wanda suka sai da mota wasu masu sayan mota suka zo suka sayi mota a hannunsu. wanda kuma sun sai motan nan a wannan lokaci sun biya sun tafi bayan kwana hudu sai wannan mota aka ce bom ya tashi a Bauchi Road da bom ya tashi a Bauchi a 2015 2014 to da wannan bom ya tashi a wurin sai aka ce aka samu plan number na wannan mota din to samun plan number din nan sai aka yi tracking din wannan plan number wanne ya kawo motan daga bauchi yake shi ya kawo mana wannan mota a sayar to sai aka kama shi aka ce wannan mota na shi ne aka tada bam ya ce a shi ya kawo a sayar saboda haka ga inda ya kawo to sai aka zo aka duba eh, babu shakka shi ya kawo muna da rasid da muka ba shi kuɗi aka kai banki aka biya shi dama shi a wurin mai ke sayan mota to shi kenan bayan an tafi an ba su kuɗin nan an yi komai su wa'annan mutane sai suka zo suka kama shi bayan sun kama shi sai shi kuma ya kawo su wajenmu da ya kawo su sai suka kama wa'annan yara suka tafi da sunan cid na nan jos to sun yi wata ɗaya a wurin sai aka ba da belinsu bayan sati ɗaya sai aka ce to mu dawo da su muna dawa sai aka samu an samu director daga abuja a kai su sas office na abuja to shine aka kai su to da aka kai su suna rike da su mun yi iyakan kokari a ce mu yi wannan mu yi wannan mu yi wannan za a bada belin su za a yi kaza daga karshe sai muka daina ganin su tun daga wannan lokaci shekara uku kenan ba kaɗan don za mu ce shekara biyu da rabi yanzu har yanzu ba mu san inna yaran nan suke ba mun neme su mun neme su sai muka yi kara a kotu da muka samu lauya daga nan ya tafi aka je aka yi kara aka je kotu aka yi karansu polis cewa su suka tafi da wannan yara zuwa gurinsu sai suka ce ba sa hannunsu suna hannun soja aka kira soja a kotu soja suka zo kotu amma polis suka ki zuwa kotu amma kamin ma a je batun kotu lokacin da aka kama su ko kuma 'yan sanda ne suka kama su dai eh, ya wato me suke zargin su da shi suna zargin cewa su sun san wa'annan mutane da suka zo suka sai mota 'yan boko haram ne su kuma suka ce su ba su san su ba ba taba ganin su ba ba su san daga inda suke ba su dai sun zo sun yi ciniki a ka'idan mu kuma duk wanda ya zo ya sai mota za mu sayar masa za mu rubuta rasit sun rubuta adres din su ma sun ce su mutanen yola ne kuma an rubuta da rasit din yana nan a hannun mu jambutu yola kuma police din da suke nan siyari sun dauke su sun tafi da su har jambutu a yola sun binkita gidajen waɗannan mutane ba su samu ba kafin suka da su suka ba mu beli to daga nan ne aka ce an samu director da abuja a kai su can ana sasbitin cewa ko sun san wayannan yan boko haram din ko kuma suna ma'amala da su su kuma wayannan yaran tun da muke da su a nan ba su taɓa fita sun je yolan ko business na mota ko wani abu ba ko mai duguru ko sauransu a nan muke yi tare da su kuma mun san halayen su ba su da wani abu to tun da karanan da aka tafi da su aka kai su abuja ba irin abin da mu bi ba a bamu ba to daga nan shine muka yi kara a kotu kotu ta yi ta yi police su zo kotu su ba da shaida sunki har aka yanke shari'a aka ce to su saki wa'annan yara ga waran su sake su ko a ina suke ce su kawo su an dauki bilip ɗin na kotu ya ɗauki wannan takarda ya kai ya raba ma kwamishina na sas an kai wa eh, dig eh, an kai wa eh, inspector general duka ofis ɗinsu duk an kai takardar nan su saki yaran ba sake su ba to a yanzu nan sai muka ji muka ji dan wani sanarwa a gidan rediyo su akwai wani mai kama da irin wannan maganan da ake yi mu ma sai muka ga yayi daidai da irin wannan kesin da muke ciki shi yasa muka neme ki don mu ma mu sanar da ke a sanarwa duniya cewa wannan abin zalunci ne saboda wayannan yaran ba su yi komai ba su ba yan boko haram ba komai ba an rike su suna nan a cikin kotu suna nan a cikin sel wannan mu mun rasa inda suke a nuna mana ma inda suke mu je mu ga wayannan yara an ki a nuna mana yaya halin da suke ciki sun mutu suna raye sun ki to amma su yan sanda me suka ce muku tunda kun fara tun daga nan ofishin yan sanda na nan jihar plateau na'am yan sanda na nan jihar plateau sun ce daga sas office na abuja su suka ce a kawo su abuja da aka kai abuja sai 'yan sanda na abuja suka ce mana wannan kes din suna bi ne su gano menene to daga karshe maimakon su gaya mana sai yau su ce mana yau kaza za su za su bada beli jibi za su bada beli daga karshe sai suka ce su su gaba ɗaya ma sun ɗauke su daga wurin an kai su wani wuri su gaya mana ma inda zai kai su sai dai suna ta mana ba su gaya mana komai ba har yanzu kuma na to yanzu ah, kamar yadda ka yi bayani kotu ta ba da ah, umarnin cewa a saki yaran nan amma har yanzu ba a sake su ba me kuke ciki kenan yanzu daga karshe su lauyoyin da suka yi wancan kes sai wani da muke tare da shi ya ji wannan labari shi ya sa shi ma lauyan ya ce to zai taimaka a gwargwadon shi ana kiran shi yakubu fobor wani lauya ne da yake jos ya ce zai taimaka zai je abuja in allah ya yarda shi ma zai bi kafa to yanzu shi wannan lauyan ne muka rike kafansa muke ike ta mana kokari ya gaya mana cewa ya rubuta petition zuwa ofishin IG bayan ya rubuta eh, petition an ce an ɗauki fayil an kai eh, security advisor kamar inda muka je wancan kesin su ma sun je security advisor to yanzu ya ce fayil din ya sake dawowa daga ofishin security advisor ya dawo ofishin IG amma har yanzu ba su yi komai ba to kaga dole hankalinmu ya tashi wannan yara dukkansu suna da mata da 'ya'ya duka 'ya'yan nan mu ne muke ta ɗaukar nauyinsu makarantar yara da abincin da za su ci da sauransu duk mu ne muke ta wahala matan ma yanzu suna ganin kamar mu ba ma yin wani abu akan 'ya'yansu su fito tun da a wurinmu ne aka kwashe su saboda haka muke roko don allah gwamnati ta shigo ciki ta sa a sake mana waɗannan yara ba su yi komai ba wa'annan yaran zalunci ne kawai na wannan abin da police ke yi wannan ga shari'a ta ce a sake wayannan yara kuma su sun ki su sake su sunana abdallah yakubu to hali dai ana cikin hali mawuyaci saboda gaskiya ba su san hawa ba su san sauka ba yaranmu ne a wajen sana'a ba ma nan suka sayar da mota suka ba da receipt aka kawo kuɗi a ofis aka kirga aka biya to daga baya sai aka ci an yi wani abu da ita wanda su ba su sani ba su a gona sun kai goma sha biyar biyar ko ishirin ba su taɓa yin wani abu na rashin gaskiya ba to kusan aka ce ga abin da ya faru to har yanzu da ba san halin da ake ciki ba mun je jos mun je abuja to maganan da ake ciki kenan har yanzu ka yi bayanin cewa kun je jos kamar wurin jami'an tsaro kenan da abuja wani bayani kuka samu ko inda suke to bayani bayan an ba da belin su a nan jos na sati ɗaya daga baya aka ce wai eh, an kawo doka daga abuja a kai su a south headquarters ta abuja mun je abuja muna zuwa muna ganin su muna dan kai musu abinci muna ganin su lokaci guda he ba inda suke ba yanzu ni dai ban san inda suke ba har yanzu wajen shekara ɗaya da wata takwas kenan to tun farko ma zargin me ake musu sun sayar da mota mota kuma ta kamfaninmu ne sai aka je aka yi barna da ita sai aka ce suna ciki abin nan da aka sayar tana kasuwa wanda suka zo suka saya sun zo kasuwa ne suka duba aka yi test suka ce mota ta musu aka ba su a ofis. kuma mu doka ba a ce in an zo sai mota tambaya daga ina kake me za ka yi da mota waya baka kuɗi ba mu ba ba mu izinin haka ba. Masu sauraro a shirin mu na gaba za mu ji ta bakin matar Awwalu ɗaya daga cikin mutanen biyu da ake tsare da su wadda aka kore ta daga gidan hayar da suke kuma gata da 'ya'ya har guda biyar sai makon na gaba.